بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتى اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوات رمضان هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم alaihi wa alihi ثلاثين دا توقف yayin da daidai da sha biyar ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na wato musabu bin umair a wannan layi na samaro a gidan alhaji bello gwiwa a wannan gari na wato saffata birnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala allah ya ta ƙur'ani ya ainihin wato cece mu kafin mu fara watakila ba za a rasa tambayoyi ɗaya biyu ba ko uku shi mala abraman zai karanta tambayoyin sai mu ainihin wato amsa wasu su yi gaba gaba duk yi da da abin da zai shiga baki yana tambaya ne ya halatta goge baki da brush a cikin watan ramadana malamai sun yi tarifin aswaki shine dabin da ake amfani da shi wajen ya tsarkake baki shi ake ce masa aswaki ba wai itacen ba sharadi kawai ba dai a su dabin da ya shiga baki ya wuce magogoro ne wasu suna ta da ƙura a kan matsalar nan suna ganin don mai taya za a ce abin da yake da zaƙi a ce kuma ana azumi mutum ya sa a baki amma shi mai wannan maganan ya manta yana sa ruwa a bakin shi wajen alwala shi ruwa bai da test ne ba shi yasa an mutum ya sa ruwa a bakin shi yake gane ruwa yana da yana da gardi ko bai da gardi ba haka ne idan ka zo wajen alwala ka sa ruwa a bakin ka ka kuskure haɗe ruwan kake ko kusurwa kake to hukuncin ruwan da ka sa a bakin ka bai gaza wancan makilin din da ya shiga baki yadda wannan ruwan iya bakin ka shi ma makilin din iya ne ya ba ki bas kawai shi kenan mu je ta gaba to a sa turare lokacin azumi a bai karya azumi inna ma kawai dai a dai hankali wajen samun karfin da zai zo ya shiga kai ne wannan shine mu je ta gaba ai kujera ba a ne ba mu kujera wurin ba da kujera a kai karanta a yi zama shafi mai da kujerar da yana tambaya kan cutar annabi shu'aib da ta zo a cikin suratul shu'ara yayin da kowace al'umma aka ambata sai a ce iska da lagun ahuhum amma da aka zo wurin annabi shu'aibu sai aka ne kalmar abu malam don allah ko me yasa aka ce kalmar abu to ya bari sai na duba tukunna sai in ga dalilin da ya sa ba a faɗa ba watakila akwai wani gar na balaga a wajen malaman balaga in kuma shi mai magana ne duga baki ɗaya su subhanahu ta'ala bai ambata ba in bai faɗi dalili ba kaga ba wanda zai mai kage ga dalilin da ya sa bai faɗa ba in kuma ma bai faɗa ba ba wanda ya sai tambaye shi dan bai baka faɗa ba ko akwai mu ji akara musallahu أعوذ بالله من هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى a jiya mun fara bayani karkashin wannan ayar huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i muka dan tsaya muka dan kade wata ikura da ake dan tayarwa dangane da matsalar cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi subhanahu wata'ala muka kawo maganan al-Imam wanda sai mun je watakila suratul shu'ara da suratul a'raf to nan ne zamu tsaya mu baje wato bayani da ayoyi da wasu hadisan da kuma maganganun mutanen farko da suka koyi Qur'anin nan a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da matsala akan wannan mutane sun kasu gida uku ne akwai wanda suka ce Allah bai ko ina bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai sama bai ƙasa a kuma wanda suka ce yana ko'ina ga wayannan kishiyoyi ne diddani ne layi jami'a ne sannan akwai mu da muka tsaya inda Allah ya tsaye da mu ya faɗa a ƙur'ani sai muka tsaya iya inda ya faɗa sai muka tsaya akwai wata tambaya da za ka ji suna wurguwa waya za ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi ai ya faɗa sai da ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai nan sannan ya daidaita akan al'arshi to kafin ya halitta sammai da ƙasai din yana ina ne suna wannan tambayar ko ba ta yi to sai ka ce masa ar-rahmanu fas'al bihi sabila shi Allah a tambaye shi labarin kanshi kafin lokacin yana ina ne ya faɗa to in ya faɗa sai mu faɗa tunda bai so mu san haka saboda shi ba abin da ya so mu sani saboda shi sai mu faɗa wannan kun sai mu tsaya bas shi kenan, tunda babu wanda ya kai Allah sanin kanshi sannan duk duniya babu wanda ya kai annabi Muhammad sanin Allah subhanahu wa ta'ala ko akwai shi babu to mu mun tsaya iya inda Allah ya faɗa iya inda annabi ya faɗa wanda ya ga zai wuce Allah zai wuce annabin gashi nan ga wajen nan ya wuce wannan matsalar ta shi. shi yasa maka kawo maganan al-Imam Ibn jiya da yake faɗa cewa an umarci Yahudawa su ce hittatun da suka tashi su suka ƙara nunin sai suka ce hintatun yace su ma haka Allah ya ce istawa a Qur'ani sai suka ce istaula ce da nunin sai Yahudu da lamun ta jahamiya yace dukkan su tsari suka yi a cikin wahayin Allah subhanahu wata'ala وهما لرب الوحي لوحي رب العالمين ثاني قاري ne guda بين su duka guda بين ان mutum yana so ya koma cikin littafin sa wato muktasar sawa'iq mursala zai ga dogayen maganganu da ibn al-qayyim yayi da rudud da yayi da hujjoji da ya baje kuma muka ce malam mai risala ma wannan aqidar ita ce aqidar shi bai yadda cewa Allah yana ko ina ba ya ce Allah yana saman al'arshin sannan amma wa huwa fi kulli makani bi ilmi wani dan shi'a ana ce masa wato mulla imran ko umran ya tuba daga shi'anci ya bari da ya tuba daga shi'anci yana tuba daga shi'anci ya zo ya kama sunnar annabi muhammad ya rike yana rike wannan aƙida sai mutane aka yi wuta a kai shi shine yanzu zoye wasu baitika cewa in kana tabi'u ahmadun mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahhabi in dai bin annabi muhammad shine wahabiyanci ce to duk duniya ta rike ni ba wahabi ne a ƙida ta yanzu shine an fi sharika anil ilahi falaysa li rabbin suwa al-mutafarrid Ya ce yace ina kore ma Allah abokin tarayya bani da wani wanda nake bautawa sai Allah wannan makaɗaicin da ake kiran shi al yace la Turda turja wala wasanun wala qabarun yace wala lahu sababun min al-asbab yace babu wata qubba ko wani gunki ko wani kabari da na yadda cewa yana da wani tasiri wajen riƙe wani sababi ko janyo amfani ko cutarwa yace kalla wala hajarun wala shajarun wala ainun wala nusbun min al-ansabi yace babu wani bishiya ko itace ko kaza ko kaza ko kaza sai ya ce aidan walastu mu'alliqan li tamimati aw halqatin aw wada'atin aw nabi yace bana ɗaura laya bana ɗaura kaza bana ɗaura kaza Ya ce, yace li raja'i naf'in aw li daf'i baliyatin Allahu yanfa'uni wa fa'u ma bi dan in janyo ma kaina amfani ko ya yace bana yin wannan Ya ce cewa kawai na riga na dogara ga Allah shi kaɗai yake da tasiri wajen janyo amfani ko tun kuɗi amfani sannan ya ce aƙida ta yanzu shi ne da wa kullu amrin muhdasin fi dini albabi da ƙirƙira abu da sunan addini da fararwa ya ce duk wani mai hankali lafiya ya kamata ya musanta wannan sai ya ce arzu bi anni la uqaribuhu wa la ardahu dinan wa huwa da sawabi ya ce ina fatan ba yadda za in kusance shi a matsayin addini yanzu kuma babu yadda za in yadda da shi kuma wannan abin ba daidai ba ne sai ya ce wa a'udhu min jahamiyatin anha atat bi khilafi kulli mu'awwilin murtab yace ina neman tsari dangane da aƙidar jihamiya. domin wannan aƙidar fa ta cewa Allah bai daidaita a al'arshi bai yadda ya faɗa a ƙur'ani, magana ce ta jihamiya asali fa kuma ka je ka bincika wane ne wanda jahan bin safwan din nan daga ƙarshe mai ya faru da shi a rayuwar shi an shigo da mutane bakin abubuwa an watsar da na farko an zo an kama na baya da haka mu muna kan abin da annabi yake kai da ɗaliban annabi muhammad sai ce bi khilafi kulli mu'awwilin murtaji sai ce wal wawu. fa hasbi fa inna hasbi fiha maqal as-sadat al yace maganan Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi ya ce wannan ina da shugabanni masu girma wanda nake koyi da su Su waye shugabannin sai ya ce a shafi'i wa malikun wa abi hanifata wa ibn hanbal ne al-awabi ya ce imamu malik wannan ita ce aƙidarsa shafi'i wannan ita ce aƙidarsa abu hanifa wannan ita ce aƙidarsa ahmadu bin hanbal wannan ita ce aƙidarsa malaman mazahibu dinnan guda hudu ya ce amma wa bi asirina man ja a mutakidan bihi sabu alaihi mujassimin wahabi ya ce amma a wannan zamanin da ka ɗauki aqidar maliku da shafi'i da ahmadu bin hanbal da abu hanifa sai mutane su yi ca a kanka sai a ce maka ba wahabi sai a ce kayi ma Allah subhanahu wataala ta'ala ta disimi haka ake faɗa ko ba haka ake faɗa mana ba haka ake faɗa Allah ta'ala ya shirye da mu sai an dai can kila ma mun bukata ta kama a zo da littattafai a ce wane ya faɗa wane ma ya faɗa shehi abu qadir jilani ma ya faɗa a cikin algunya wane ma ya faɗa duk sai mu baje littattafan dan ka gane ba wai magana ba ce da mu muka fara mai risala ma ya faɗa amma sai a kyale mai risala ya zauna lafiya lau kai kuma sai a zo a daren ma bayan kuma kai karantawa kai kuma malamin da ya karantar da kai ko ka karanta gurin bayan kai ka dauko karatun za ka da shi kuma sai zai ma jafai sai ce wannan kuma in ba daidai bane to a daina karanta risalar mana a cire ta a zaure a daina karantar da mutane ita mana Allah ta'ala ya shirye da mu da haka muna wa babban malamin mu wato barka da zuwa wannan majalisi mai albarka yau ina ganin naji kabbara lokacin da malam ya shigo malam ya shiga rububi ya shiga cikin yan kallo ya tashi da mutane Allah ya taka wa malam da alheri ko shakka babu wato fadilatul doktor wato muhammad mansur ibrahim ya ba da gudunmawa ƙwarar gaske gaske duka wa'annan tafsiran da aka yi wajen su allah ne wato sila sannan kuma da gudunmawa shi don ba don shi ba sannan da tsayawar da ya ba da za a yi makaratun yi ta yaya kuma wannan na daga cikin dalilan da wala muna masa kyakkyawan zato kun san yadda harkar karatu ta zama da gada an ce wani ya bullo a can sai ga kamar zai kashe ma kasuwa sai ga mutum yana kokarin cewa to amma shi fe yi abin nan fa cewa lallai fa sai an zo daga Kaduna garin nan an yi tafsirin ne billahi alaikum ba dan yana fatan ci gaban addini ba haka zai yi to da haka da mu da shi ku roƙon mana Allah Allah ya azurta mu da ikhlasi gurin yin aikin nan thumma sawa ila samai fa sawahunna sab'a samawa sannan Allah ya daidaita sammai guda bakwai a jiya muka faɗa mun fara ko muka ce dama Allah subhanahu wa ta'ala tun farko ya ce wa annabi wala qad atainaka sab'an min al-masani mun baka ayoyi guda bakwai da ake maimaita karatun ayoyin da kuma alkur'ani mai girma idan ka faro daga suratul baqara a farko wannan ita ce aya ta farko da Allah subhanahu wata'ala ya amfani da kalman saba. nuni cewa tunda a baya cewa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin to yin amfani da kalman saba samawati wannan dalili ne cewa wanda ya saukar da ƙur'anin nan wanda ya halitta samman nan guda bakwai kuma ya halitta ƙasai guda bakwai shi ya saukar da wannan ƙur'anin nan a nan gurin da ya faɗa ya ce fasawahun na saba a samawa yadda sammai suke guda bakwai haka ya faɗa ya ce allahu lari khalaka saba a samawatin sai ce wa min al'ardi mislahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما kenan yadda sammai suke guda bakwai haka ƙasai suke wa guda bakwai to jiya na ce ƙarshen inda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalman saba'a a Qur'ani shine a suratul nabai wa bane na fawqakum saba'an shidada muka ce kuma suratun na bai ita ce sura ta saba'in da bakwai kuma a cikin ƙur'ani ana gani ita ce sura ta saba'in da bakwai idan ka faro ƙirgin ayoyin ƙur'ani ka zo daidai kan ayar kuma ita ce aya ta dubu biyar da ɗari shida da tasa'in da uku a daidai wajen to yanzu ka ɗauki ba ga ƙur'ani a gaban mu ba yanzu da ya ce saba a samawati can ya ce wa bane na fauka kuma saba'an fidada to yanzu ka ɗauki wannan sinin ba shi wani harafi na farko sai mai sai ba'ul sai ainihin ba harafi nawa ba ne to ka koma cikin suratun na bai da ya ce wa bane na fauka kuma saba'an shi kuma harafi nawa ne a can a duba da kyau a gani hudu idan ka ɗauki ukun nan ka ɗauki wayancin harafin guda hudu bai sake baka bakwai ba wannan bakwai ɗin bai daidai da adadin walakada ati na ka saba an minal masani ba wal qur'an al aziz ina ba an fahimta sannan yi adad daidai da adadin surorin saba'in da bakwai kuma da shi yasa za ka ga mu'ujiza ta alƙur'ani tun da ya ce wa ati na ka saba an minal masani Allah yana ta buga misali da bakwai bakwai yana zuwa maganan ciyarwa da ya fara buga misali kafin nan sai ya ce masulun na yin fi kuna amuwala fi sabilillahi sai ce kamar tsari habbatin ambata saba'a sanabila fi sun bulatin ya habba da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya buga ainihin wato misali da ya zo maganan aikin haddi ya ce famallam ya siya fasiya ta ayyamin sai ce mai fil hajji wa sab'ati idza raja'atu sai ce tilka asharatun min kamila ai za a iya faɗar goma ga kawai a ce ai azumi goma amma sai da aka faɗa aka ce fil hajji wa sab'atin sannan aka zo aka ce tilka asharatun yasa malamai suka ce hatta lissafi qur'ani bai bari ba tunda sai da yake fa man lam yajid fa siyamu salasata ayyamin fil ko azumi uku aikin wa saba'atin da kuma bakwai idan rajatin duk wanda ka ce mai ga uku ga goma ko baka faɗa mai ga uku ga bakwai ya san ko nawa ne amma sai da qur'ani ya sake dawo yace tilka asharatun kamila wannan goma cikakku kenan shi yasa annabi yusuf a cikin suratu yusuf Allah ya ta buga misali cewa qala al-malik inni ara sab'a baqarati simanin ya'kuluhunna sab'un hijaban wa sab'i sunbulatin wa ukhra wa khudhar wa ukhra yabisat ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun da suka dai tan cewa yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukharu yabita la'alli arju ila an-nas la'allahum ya'lamun me yace musu qala tazra'una sab'a sinina fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد aka dinga amfani da kalmar min bakwai don Allah ya tabbatar da wancan abin da ya bayar cewa wala kada ake naka saba'an min al-masani wal qur'an al shi yasa ai ko maganan ashabul kafi sai da aka ambaci bakwai cewa sai quluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil qayb wa yaquluna sab'atun wa saminuhum mutanen can da suka kangare da Allah zai musu azaba da yace alhaqatu malhaqa wa ma adraka sai yace kazzabat samud wa adun bil qari'a fa amma samud fa uliku bisagiya wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sai yace sakkaraha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin suma to shi yasa jahannama da Allah ya tashi sai mata kofofi guda bakwai yace laha sab'ata abwabi likulli babin minhum juz'un maqsud sannan sai da ya rantsuwa guda bakwai sannan ya faɗi jawabin da yake da alaƙa da rantsuwar ya ce wa shamsi wa duhaha ya rantse da rana da hantsin ta ɗaya kenan ko Wannan hari idza jallaha wal qamari idza talaha da wata idan ya biyo ta bi kenan ko Wannan hari idza jallaha da wuni idan ya bayyana wallaili idza ya gasha ba hudu kenan ba was sama'i wa ma banaha ba biyar kenan ba wal ardi wa ma daha ba shi da ba kenan sannan wa nafsin sannan sai ce fa alhamaha fujuraha sannan kowace rai Allah ya kimsa mata sanin abin da yake fajirci ne da kuma ainihin wato takawa ne shi yasa wannan littafin da ya saukar da shi sai ta kitabun anzalnahu ilaykum liyadabbaru ayati dan mutane su tadabburi to shi yasa a babun ijazul ilmi yanzu hatta adadi abinda ya shafi harufan alqur'ani da kalmominsa da adadin ayoyinsa akwai mu'jiza ƙwaron gaske gaske da take tabbatar da cewa lalle wannan littafin na Allah subhanahu wata'ala ne ya fi ƙarfin a ce wai mutum ne zai zai tsara yi wannan maganan ba magana bace ta Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya sa mu dace aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya faɗa bayan ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim kowane irin abu Allah yana sane da shi shine al-alimu ja'a ala bina'i fa'il fa'il wato lil mubalaghati fi wasfihi bi kamalihi ko bi kamalil ilmi saboda Allah ya kai makura wajen ya cika ya tumbatsa da ilimi ilimin da babu wani abu wanda bai san shi ba karami ko babba kuma sanin da yayi ma abu da sanin abin da yake kasa da sanin abin da ke sama duk ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce wa in ta jahar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akfa da haka an kawo asirra suka ce to nan kalmar akfa kalma ce zato adda wato ya san abin da yake boye da kuma abin da yake bayyane shi yasa zai ci ya san abin da yake wato ƙasa ballanta nama ballantana ainihin wato sama subhanahu wa ta'ala aya ta gaba Allah ya ce wa iz qala rabbuka wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu أتجعل فيها من فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما تعلمون الله تعالى يتي وإذ قال ربك كتنا لوكة إن أبنجد كيتي للملائكة بملائكو إني ja'ilun في الأرض khalifa lalle ni zan sanya khalifa a bayan qalu sai mala'iku suka ce ataj'alu yanzu ka sanya fiha a cikin wannan kasar manyan yusidu fiha wanda zai yi banna a cikin ta su fi dima'a ya zubar da jini wa nahnu sabbihu, bayan mu muna tasbihi bihamdika da kuma gode maka wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka qala sai Allah ta'ala ya ce musu inni a'lamu ni na san alamu na abin abinda ku ba ku sani ba Allah ta'ala ya faɗa yace wa iz qala rabbuka ka tona lokacin da mala'iku wato ka tuna lokacin da ubangijin ka yace wato ga mala'iku su mala'iku wasu halittu ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi su watakila sai an samu wata gaba sai a yi bayani abin da yake sifofinsu da kasa'isinsu da kuma ina suke zama domin malamai sun yadda cewa in dai ka ga mala'ika a doron ƙasa to wani asamin Allah ya turo shi amma wajen doron ƙasa ba wajen zaman su bane da sun gama asamin kuma sama suke koma can ne wajen zaman su to sai ya cewa mala'ikun yana faɗa musu cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa ga inna wato harfu nasbin ne wa tawkid sannan a nan wajen aka ce inni ba a kawo nuna lukaya ba saboda inna harafi ne ana iya taɓa mutuncinta ba matsala domin akwai nuna lukaya da ake kawowa don taɓa don kare mutunci na fi'il madin ko fi'ilu amrin ko fi'ilu mudari amma ita inna tun da harafi ce ba su ba fi'ili ba ce wato harafi ce ba fi'ili ba ce in an ga dama a taɓa mutuncinta in an ga dama kuma a kare mutuncinta shi yasa a qur'ani wani gurin zaka ga an kawo shi haka inni wani gurin kuma a kawo innani ina ba ta ran fahimta innani din idan an kawo wannan nunun din da ake kawa ita ce nunul wuqaya nunun ta ainihin wato kariya da haka ga yawon ta mai magana da haka irin nan sukan ce inna harfu nasbin ne wa tawkidin mabniin alal fathi wato fi mahall mabniin alal fathi wato an gina shi akan fata wadda aka shigar da ita wato a cikin ya'un ta mai magana saboda babu nunin ta kariya da haka ya'un din ita ce fi mahallin nasibin ismu inna da haka ja'ilun din shine khabar na ainihin wato inna da haka a nan gurin kuma suka ce ja'ilun din ismu fa'il ne ya amalu amala fi'ili ismu fa'il ne yana aikin aikin fi'ili domin muna da ismu fa'il ismul fa'il sannan muna da mai ismul maf'ul shi ismul fa'il da ismul maf'ul duka wa'annan idan an yi amfani da su akan mutum ba lazime ne amma sifatul mushabbaha bi ismul fa'il ita ce take lazim kaman daraba ba madi ba yadribu yana mai yana duka ko to mai duka sai a ce darib shine ismul fa'il kaman qara'a ya qara'u ko ba yana karanta ba mai karatu sai a ce ƙarin. kaman hafiza ba ya haddace ba ya hafazu yana haddace wanda ya haddace qur'ani sai a ce masa hafizu kaman nasara yansuru mai taimako sai a ce mai nasirun shine ismu fa'il To haka ja'ala ya ja'alu sai aka ce ja'ilu ismu fa'il ina fata an fahimta to shi yasa zamu ga khalifatan dincin ya masa nasba da haka ismu fa'il ne ya amalu amala fi ilimi an kawo shi kuma sai aikin da ya ja'alu yake kaman Allah ya ce wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni aj'al fil ardi khalifatan ni zan ci gaba da sanya khalifa ainihin wa a doran kasa al-imam ibn kathir yace wa dalilu ala zalika shine ma'anan khalifa ta yadda wa'ansu za su tafi wasu su zo wa'ansu za su tafi wasu su zo Allah ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din daraja Allah shi ya sanya ku a doron ƙasa wasu na mai wasu wata al'umma ta tafi wata ta zo wata al'umma ta tafi wata ta zo in ka ga wani masallaci wani yana gudanar da wani abu ba mamaki ka ga ba shi bane da wani ne sai wancan ya tafi shi ma sai ya min shi ma sai ya zo sarkin musulmi na jihar nan da ba shi ba ne ba wani ba ne sai ya tafi sai shi ma ya zo eh eh na ƙasa ko to sarkin musulmi na ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya to sarkin musulmi na ƙasa an gane ai da ba shi ne. amma wan ya zo to a tsari na Allah tun da shi ne ya ce inni ja'ilin fil arzumi shi yake sanya wani yana mai wani zai tafi wani zai zo gwamnan jiha za ka gada ba shi bane wani ne ya tafi wato wani ya tafi shi ya zo ko to zai sake tafiya shi ma wani zai ƙara zuwa wannan shi ne tsari na Allah shugaban ƙasa a Najeriya ai da ba shi ba ne wani ne kuma a tsari na Allah haka zai tafi kuma wani zai zo shi yasa yace huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku a dauran ƙasa wani yana maye mu wani sai yace wa rafa'a ba'adakum fawqa ba'adin darajatin sai ya ɗauki wasu sai ya ba su matsayi sama da wasu sai ce li yabluwa kun fima Allah ya jarrabe ku cikin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya ɗauka ya ainihin wato ba ku to shi sa cikin abin da yake sawa na wani ya maye ma wani sai Allah ya ɗauki wasu ya ɗora su ya ce su wakilce shi a doron ƙasa wajen zartar da hukunce hukuncen shi shi yasa ya ce ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya dawo ne ne na saka khalifa a doron ƙasa wanda za ka wakilce ni wajen zartar da hukunce-hukunce a dauran ainihin wato ƙasa to shi yasa da ya faɗa haka halu sai mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha inda ka sanya a cikinta malamai suka ce wannan ba suna ma Allah subhanahu wata'ala ba ne. suna faɗa ne ko dai wani abu na ilimi da Allah ya sanar da su dangane da su abinda mutanen za su idan an sa su saboda abin da zai zo gaba shine manyan yufsidu fiha wanda zai yi banna a cikin ta sannan wa yusfiku dima'a ya zubar da jini malaman tafsiri da dawan suna kawo cewa akwai wata wasu halittu da aka taba banul jan to su banul jan din nan an taba halittarsa a doron ƙasa suka kan gare mu Allah subhanahu wata'ala Allah ya hallaka su suka koma kan dutse da kan ina ne da kan ina ne to wannan dai wallahu a'lam yawa amma dai ni hanyar abinda na sani hanyar sanin gaibi guda biyu ko dai Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa da abinda ba Allah bane ya faɗa kai tsaye ba annabi Muhammad bane ya faɗa an ka zo sai ka ce to yadda aka faɗa ko kuwa to saboda haka yadda aka faɗa to amma dai nan malamai suka ce su sun faɗa ne wato ba akan fuska na jayayya da Allah subhanahu wata'ala ba akan fuska na ainihin wato abinda Allah ya sanar da su cewa zai faru shi yasa suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika ai in har zaka sanya mu ne muka fi tantanta a saka a doran kasar saboda mu muna maka tasbihi tasbihin da ko yankewa ba mai kuma tare da gode maka wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka sai Allah subhanahu ya yace masa to inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na san abin da ku ba ku sani ba shi yasa shi yasa al-imam ibn kasir yake cewa qala Allah ta'ala mujiban lahum an an hadha su'al Allah ya amsa musu dangane da wannan tambayar su cewa inni a'lamu ma la ta'lamun ai a'lamu min al-maslahati rajiha ina sane da maslaha wacce take rajiha fi khalqi hadha as-silbi wajen halittar wannan nau'in alal mafasid akan banna allati zakartumuha wacce ku kuka ambace ta ma la ta'lamuna antum abinda ku ba ku sani ba domin fa inni sa'aj'alu fihim anbiya domin cikin mutanen da zan halitta a cikin su ne zan sanya annabawa a dodon kasa wa ursil fihim rusul kuma in zan turo wa mutanen manzanni ta hanyar wa'annan mutanen ne zan turo manzanni din wa yujadu minhum siddiquna kuma za a samu siddiqai a cikin su والشهداء كما ذا أسام شهيدي أتكنس والصالحون دمتان كيكي والعباد والزهاد والأولياء دما في إبادة الزهود دولي والأبرار والمتقون والعلماء الآملون دقة كذا أسام والقاشعون والمهبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليه وأن ذا سبي من ظنين الله سبحانه وتعالى to a cikin mutanen ne ai da suka ce a tada alifiha man yufsidu fiha ba a ciki bane Allah ya zaɓi wanda kuma ya fi kowa daraja a wajen shi a sama da ƙasa waye wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda shi Allah ya san abin da su ba su sani ba sannan cikin abin da Allah ya sani wanda su ba su sani ba a wannan yanayi Allah yana da wasu sunaye a cikin sunayensa akwai at-tawwab mai yawan karfar tuba ne sannan kuma sannan algafuru ne sannan algafaru ne sannan gafir zambi wa ƙabilin tauri ne ko kuwa to wa'annan sifa kuma tunda su mala'iku ai ba laifin suke ba ballantana ya zamanto wannan abun yayi mutabaka da da su shi yasa annabi ya faɗa ya yace laulam tuzli ba don kuna yin zunubi ba da Allah ya tafiyar da ku ya kawo al'ummar da za ta yi laifin ta roƙe shi ya gafarta masa saboda wa'ancan abubuwa kuma an yi wuta an yi aljanna in Allah bai kawo mutane duniya ba ta ina wuta za ta samu abincin da za ta ci ta ina aljanna za ta samu wanda za su shige ta ai shi yasa yace ni a alam to shi yasa da aka zo duniyan ne sai yace to wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni lahum qulubun la na biya shi yasa Allah ya ce musu ni na san abin da ku ba ku sani ba to abin da kuma Allah ya ce inni a'lamu ma la alamuna ma ta kunshi abubuwa masu tarin yawa wanda ba za ki kirgubu wanda Allah shi ya sani wanda su ba su sani ba domin tazaran Allah wajen abin da ya sani tsakaninsa da halittu tazaran ya fi sama da kasa in ma ana aya ta gaba Allah ya faɗa ya ce mu wa'allama adama al-asma allama adam al-asma'a Allah ya sanar da annabi adamu sunaye kullaha baki ɗayanta, sun ma'aradahum sanan ya bujiro da wa'annan abubuwan alal mala'ikata a kan mala'iku faqala yace musu anbi'uni ku bani labari bi asma'i ha'ula'i da sunayen wa'annan in kuntum sadiqina in dai har wato da gaske ne cikin abubuwan da kuka ainihin wato faɗa Wannan abubuwan da Allah ya ce wa allama adam al-asma'a Allah ya sanar da annabi adam ga allama wanda fi'ilun madin ne yana mawazani na wato fa'ala fa’ilu mazdarin shi shine tafi'i, kamar allama yu'allimu mazdarin shi shine ta'ali. to fi'ilin allama kuma ya ta'adda ila maf'ulin bihi ne. da da kaga an kawo shi ba a kawo makulin bihi guda biyu ba to sai kuma ka koma gurin malaman balaga za su maka akwai garas akwai dalilin da ya sa ina fatar an fahimta shi ya samu yayin da ya zama mudari'in shi yu'allimu ne a ƙur'ani duk inda ya ce wa yu'allimu kitaba wal hikima dan haka yu'allimu hudin shine fi mahallin nasb maf'ulun bihi awwal alkitaba shine maf'ulun bihi mai asani dan haka wa Allah ya sanar da adama shine mafulin bihi awwal al'asma shi ne mafulin bihi sani sannan sai ya kawo taukidi sai ce kullaha dukkanta kuma shi dalilin da yasa ake kawo taukidi saboda gusar da ibahami saboda kar wani ya zo ya tawilin magana kai sai ai ba haka kake nufi wani abu kake nufi ina ba ta ran fahimta idan na ce kamar yadda na Aisha za ta ce kuntu a gasilu ma a rasulil ko ana ba kuntu a gasilu ba mun kasance ina wanka sai ba a gashiru ba akwai wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban wa ana ba sannan sai ta ƙara kawo ana to wannan ana din da ta kawo na biyu tauhidi ne dan gusar da ibahani ga wani zai ce to ai ta ce ne amma ba haka take ni ba ina an gane shi yasa mutanen annabi Musa suka ce masa ya Musa izhab ba izhab wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban Takadiru, anta ba to wannan an taɗin da suka kawo na biyu taukidi ne don ma kana shakka ka ce a'a aiko da suka faɗa ba Allah suke nufi ba wani abu suke nufi ya kama a'a iza abu ta ka tafi kai ɗin nan wa rabbuka da ubangijin naka da kake faɗa ku je ku yi aiki mu dai muna nan ba inda zamu ba kana cewa ba a shiga Allah zai taimaka to idan anta kai din wa rabbuka da ubangijin naka ku je ku yaki muna nan an gama sai a sanar da mu to shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce wa fir'aunu wa laqad araynahu ayatina kullaha kun ga araynahu mun nuna masa ayatina sai aka kawo kullaha taukidi ne dukkan wani dalili da za a nuna masa ne ga girman Allah sai da aka nuna masa bayan da aka sanar da shi sunayen abubuwa sun ma'ara da kuma alal mala'ika sana aka bujiro da sunayen abin akan mala'iku aka ce an bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin ku bani sunayen waɗannan abubuwan me ya faru kalu sai suka ce me Alu sai mala’iku suka ce, Subhanaka Allah sarki ya tabbata gari ka, la Allah ba mu da ilimi, ba mu san kuma shi yasa suka kawo lannafiya lijinsu, ba mu da sanin kowane irin abu illa ma na sai abin da kai ka sanar da mu abin da kuma Allah ya sanar da annabi Adamu su bai sanar da su ba saboda innaka antal alimu domin kai kai ne al alim wanda ka san kowane irin abu cikin sa da bayan sa sannan al hakim kuma kai kake yin hukunci kuma ka dauki kowane irin abu ka sashi inda ya dace a ainihin wato sashi saboda haka yin tasbihi da suka yi yana nuna muhimmancin tasbihi a kowace munasaba ba nan sun faɗa sun ce qalu subhanaka la ilma lana ba illa ma allamtana innaka antal alimul hakim to haka Allah ya ƙara haɗawa a wani gurin ya ce wai sabbihu ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifati tsawa da kuma ainihin wato mala'iku suna yin tasbihi tare da gode ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa a suratu ali imran da yace inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك sarki ya tabbata gare ka shi yasa zamu ga annabi Musa da yace yana so zai ga Allah ganin Allah bai ba bayan ya faɗi ya suma falan ma a faƙa lokacin da ya farfaɗo yana tashi kalman farko da ya fara faɗa shine subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yace tsarki ya tabbata gare ka ya ainihin wato yi tasbihi haka nan annabi isa tambayar da Allah zai masa a alkiyama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaina min dunillahi me zai fada qala subhanaka Allah sarki ya tabbata gare ka ma yakunu ni an aqula ma laysa li bi haqqin to zaka ga amuna sabobi da dama idan abu ya girmama sai a yi Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi shi yasa ko zama aka yi kafin a watsi ba a yadda a tashi ba sai an Allah tasbihi idan za a tashi me ake yin kafaratul majlis wata kalma ake fara faɗa in za a tashi kaga kalma ce ta tasbihi ta tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk mutumin da ya je ce ba ma zikiri wannan mutumin makareci ne da mu abinda ba ma yi zikirin da ya fita daga ka'ida shine ba ma yi wannan ita ce kawai ƙa'ida shi yasa za ka ga a ƙur'ani duk inda Allah ya yi makansa tasbihi wata magana ce mara kyau aka dingina masa wa qalat takhadallahu waladan sai ce subhana sarki ya tabbata ga Allah amma saboda girman matsalar na na Aisha a ƙurani a munasabarta ne kaɗai Allah huwa ta'ala, saboda girman munin abin da aka dingina mata Allah ya ce ka haza. sarki ya tabbata ga Allah wannan kirkiren ƙarya ne mai girman gaskiyar gaske to abin da yafi wannan kuma girma ga baki daya shine annallaha jalla wa ala sabbaha nafsuhu bi nafsi ya makansa tasbihi da kansa shi yasa da ya tashi sai ya ce wa annabi subhanallazi asara bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Yunus bin Matta da ya samu kansa cikin matsala kifi ya haɗe shi an tura shi ya je wa'azi ya yi wa'azi mutane ba su karɓa ba ya jira umarni daga Allah cewa ya baggari sunna ta Allah in Allah ya tura annabi ya yi wa'azi aka ƙi karɓa to in Allah ne ya ce ma annabi ya baggari to matsala ta daga ta zo shi kuma jin aushin ya zo wa mutane da alheri suka ki karɓa nan, me zai faru siyaka ya baggarin ya zo ya shiga cikin jirgi sai jirgi ta fara tangal-tangal aka ce to diyar da aka yi a cikin jirgin nan akwai al'abdul abu Gudajen bawa daga mai gidan shi shi kuma ya gudu daga gurin babban mai gida shine Allah subhanahu wa ta'ala sai aka zo aka yi kura aka ce to ai duk wanda ta fada kan shi a wurga cikin jirgi shine fasahama sai ya kai ƙura sai ta faɗo kan annabi Yunus sai ya zamanto fa kana min al-mudahajina wannan ya kama nan wannan ya kama nan sai aka dauke shi sai aka wurga shi cikin ana wurga shi Allah ya turo wani kifi falta kama hulhutu sai kifi ya loma da shi kawai ya koma ƙasar ruwa ya kwance shi shine Allah sai ya ce wa zannuna iz haba mugadiban ka ambatan musu ma abucin kifi lokacin da ya tafi yana mai fushi fa na allan na qadira alaihi Allah ya ce ya tsammani cewa ba za mu kuntata masa ba ba za mu saka shi cikin matsala ba da kifi ya haɗiye shi fanada fi zulma ta Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh wannan tasbihin da ya dinga ila ilaha illa an anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalim shine Allah ya faɗa a suratu safat yace falawla annahu kana min al-musabbihin ba don wannan tasbihin da yake ba Allah ya ce lalabisa fi batnihi da ya zauna cikin cikin wannan kifin har ranar tashin kiyama wannan tasbihin da yake to shi ya kwace shi kenan kaga wannan kalmomin da mutane suke renawa na tsarkake Allah subhanahu wata'ala na tasbihi gare shi babu bane wanda yake abin renawa in ma ka ki tasbihin to sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama ko ƙasa yana tasbihi ga Allah kuma Allah ya faɗa ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu wallahi sai yana ma Allah tasbihi da kuma gode masa yanzu wannan makirfon din yana yi bangon masallacin nan yana yi in ka hau mota in kai kaki wallahi da tana yi amma walakin la na tasbihu ba ka fahimta ya take yin tasbihi amma dai suna yi idan haka sai alƙalu subhanaka la ilma lana illa min innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'uhum qala السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما Ƙara ya Adamu Allah sai ce ya Adamu an bi ahumtu ba su labari bi asma'ihim da sunayen wa’innan abubuwan. Alamma an ba ahun bi asma'ihim lokacin da ya ba su labarin sunayen wa’innan abubuwan. qala sai Allah ya ce alam aqul lakum ban fada muku ba cewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi ni ne kadai na san abin da yake ya boyu a sama da ƙasa saboda kulla ya alamu man fis samawati wa man fil ardi ghaiba illa Allah saboda wa indahu mafatihul ghaib mabudin gaibin ma a wajen sa yake wa a'lamu kuma ni na san ma tubuduna duk abin da za ku bayyanar ku kan ku amma muna da abin da ma kuka ɓoye ni na san shi inda Allah subhanahu wata'ala to shi yasa a nan wajen daga nan malamai suka fara magana akan abin da ya shafi falalar ilimi malamai in kana bibiyar tafsiri za ka ga alwali masu yawa da ƙoƙarin ma bayyana sunayen abubuwan da aka sanar wa annabi adamu shi yasa ibn kasir da ya gama yace to wasahihu annahu allamahu asma al ashya'a kullaha sarrataha wa sifatiha wa af'aliha hatta al faswata wal fusya ya'ani zawat al asma' wal af'al al mukabbira wal musaggira yanzu da annabi adamu zai dawo duniya duk abin da ake amfani da shi ba sai ya tambaye mutane ya zo wannan kyamara ce su ya san yadda zai ci gaba da operating ɗinta saboda Allah ya ce wa allama adam al asma a kulla Allah ya sanar da annabi Adamu sunayen abubuwa malam annuri yana nuna mun cewa lokaci yayi kuma ga babban malaminmu yana wannan majalisi na farko kun san akwai maganan harkar marayu eh na ga an yi zuru zuru ne eh to za mu so alga ta malamin albarkaci wannan majalisi da yan kalmomi da kuma yi mana fatan alheri tunda na san idan malam ya kubuce yau da ƙar za mu ƙara ganin shi don akwai yiwuwar malam zai shiga yi ta kafi gaskiya an gane saboda haka abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma ani zan tashi ne wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu a zan tashi ne saboda kamala ne ko mala eh wai saboda microphone ba <laughs> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى ذلك الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا استعاء ما يعيشين أو يولدوا نفرقوا ذكر سوء الأول نجم كما إنهار فمن تحكي غير الملكة بلغة matasa yanzu kuma aka da karatu na suna su ne suke wurin duk da awar da ba ta da irin wannan da awar sunanta babu sunanta ta kare ba haka muna bushara muna godiya ga Allah kasancewar irin ku ne suke kewaye malamai ne suna duk inda suka zo domin ɗaukar karatu fatar da nake yi mu yi ƙoƙari mu zo don mu ji karatu mai aiki da abin mu ji karatu mai gardama abin mu ji karatu kawai wasu kwalwa ko mu ji daɗi a abin da su karatu don mai aiki In shi ba ya amfani in ba a aiki da shi mun gode Allah ta'ala da ya raya mu cikin wannan wata mai albarka har mun kammala sirri biyu na wannan wata complete inda sun shi kaɗan suka rage da ka kwana ashirin cikin wata azumi to da yawa idan tafiya ta irin wannan sai a fara jin rauni kuma gaskiyar magana inda ya kamata a ƙara ne kenan shi yasa Allah ya faɗa cikin hikimar sa sai na yadda goma da suka fi malala su ne na wanda ba hanshi ke kira da murnar sallah ko Ayi na marmari ayi na tilas to na ɗaukin sallah ɗin da za mu shiga a wurin Allah su ne mafi shiga a cikin su kuma akwai dare guda wanda duk tsawon shekara babu wani daren da yake albarkarsa babu wani daren da yake alkhairinsa babu daren da shi ɗaya yake wato baƙin ciki da tubu da hancinsa a ƙasa saboda ganin gafarar da Allah ta'ala yake rabo da falala da baiwa da arziki kamar wannan dare wannan dare Allah ya kira shi khairun min alfi shara ya ci wata biyu don haka shawarar da zan ba mu gaba ɗaya ita ce shawarar da wani limanin da suke na haramin makka ya bayar a wata shekara cewa sa kanka wani aiki guda wanda kana fatan haɗuwa da Allah da shi kana fatan da yin ƙarin kare kana yi kun ga yau idan rana ta faɗi muna da nawa daren ashirin da ɗaya to daga nan har karshen azumi kowane dare akwai yiwuwar ya zama shi ne dare da ya fi amma da yan zuba da yan sassan da dara da wuce mana daren nan zan mu fuskanta da ashirin da ɗaya da na biyu ashirin da uku da na ashirin da biyar da na ashirin da bakwai da na ashirin da tara amma ina laifi in kace yau da rana ta faɗi bayan na yi sallar magriba zan karanta kul huwa Allahu ukku yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yi ne kamar na sauke alqur'ani sannan in sake karanta kul huwa Allahu goma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta kul huwa Allahu ahad sau goma Allah zai gina masa gida aljanna kaga akalla darare tara na tabbata na gina gidaje tara cikin aljanna a cikin akwai guda wanda na gina gidaje sama da alfu shaka sama da gidaje dubu talatin kada duk abin da za ka yi a garin lailatul qadar za a riƙi ya maka shine dubu talatin amma da ƙari don Allah ta'ala ce khairun min alf shahr sannan ka ce kowane dare da cikin dararen nan lallai zai sarka da naira ɗari kaga kana da tabbacin darare tara kai sarka da naira ɗari dare ɗaya wanda baka san wanne ne ba shi kuma kayi sadaka da naira ɗari sau dubu talatin to in mutum mai halin naira dubu ne ko mai halin dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma sannan ka ce wannan tarawihin lalle ba za ka taɓa ce nuna a nan sha ɗaya ko sha uku lalle dararen nan guda tara ko guda goma na ɗora ba kai na duk halin da ake cikin zai kaga kana da tabbacin dare tara ka yi raka a goma sha uku dare guda kuma wanda baka san wanne ne ba ka yi raka a goma sha uku kan sama da dubu ɗaya ma'ana dai ka sa bakan ka wani dare wani na ayyuka alkhairi a wannan dare sannan ka sani waɗannan kwana goma na ƙarshe to su ne mafi falala su ne mafi rabauta kuma da alkhairi da arziki da rabo da gafara da aljanna da kaɗa addu'a duk lokacin su ne fara ka sha ɗabara ka dage annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan kuma na ƙarshe suka shigo yakan ɗaure yakan ɗaure wato wani wandonsa baya kwancewa kun dai gana da ke ba da masu tsari ba da da dattijai yawwa sannan ya tare wajen ibada ga azumi ga karatun ƙur'ani ga sauran zikiri ga sauran ayyukan falala iri iri na rukala ko sarki ya sa wannan goma su zama su barka a gare mu Allah ya babu iko ne aiki su a cikin su ganin cewa da yau ɗaliban ilimi suna shiga itikafi sai muka dawo daurar da malamin yake yayi kore mana ta zo za ta fara daga gobe in Allah ya so da kwana biyar malamin so yayi amma mun kan alfarma ya ƙara biyu zai wani mana sabilin waraka na su layin alkoli a cikin kwana biyar awa goma ƙarfe biyu zuwa karfe hudu a masallaci abu hurera sannan kwana biyu da suka rage bakwai kenan idan dalili bai samu ta roƙe shi ya ƙara ba to sai ya ce wani kuma littafin ba islam ibn zai da ahli bayt darajojin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka wanda ba mai sauƙi kitabi ba ke biyu zuwa ƙudure kafin a fara tafsirin yamma haka za ka iya zuwa ka fasa kekenta ko babur ɗinka ko ka ko ka hau ka taɓa domin ka iso daidai karfe biyu duk inda ka yi a zahar ƙarfe biyu ke maka a nan a fashi wannan gara ƙasa ta awaki idan ba da kubce hotel ne zai sake dawo amma dai muna fatar malam duk da yanayin nan namu na zafi da ƙarancin ɗawainiya da hidima da shi da muka yi zai yi haƙuri ya zama akai-akai yana zai wannan gari domin yan uwa ɗalibai ne musamman wanda matasa tare da shi ta kama da alkhairi Allah ya albarka ya yi albarka babu shakka sai mara haihuwa mun gode ma Allah kuma da ya samu da kai ya samu sai cin wannan rabo na ilimi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba Allah ya yawaita mana ire-iren su a nan gari da sauran garuruwan da su ne su zama eh to magana barayi ta tana hannun malami shine jagorar su da ne al'amari ke faruwa da suka sani can shekaru baya dan uwa shekaru da haruna gurbe ya sunan ta wata sunna ma ahlus sunna a garin nan shi da kai watan azumi ya zo banda kai da kuma muna ayyukan alkhairi muna taimaka ma gajiyayyu da marayu da gaurawa da marasa lafiya da ɗalibai da sauransu to kuma muna wani aiki na gaban ne na ahlus sunna wanda birnin zai yi cewa lalle ahlus sunna suna motsi kuma waɗanda ba su da suna samu to kuma musamman dai marayu to tun daga wannan lokaci idan watan azumi ya zo daga tsakiyarsa mukan so ma yi kuwa tsakanin al'ummar musulmi ahlu sunna mu ce kowa ya ɗora nasa kuma mun san yawan da muke da shi yanzu yadda muke nan haka muke masallacin abu huraira haka muke masallacin darud da'awa haka muke masallacin malam musa lukuwa haka muke masallacin daban-daban cibiyoyi daban-daban a garin nan to inda kowa zai yi kokari daga sha biyar ga wata zuwa ashirin ga wata kullum ya ya jefa ɗari biyu ya jefa wani tazan miliyon da za mu tara suna da yawa abinda mu yi da su na aiki alkhairi kuma yana da yawa marayun nan da zawara wannan da waɗanda suke da tsananin bukata suna nan a cikin mu kuma wannan watan da ya kamata a ce an samu falala da yanzu ba su samu to a takaice kan haka ne muke gangami kuma yana da amma ma riga an fara ko abin da dai nake fata kada wanda aka bari baya ina ƙara maimaita muku Allah ta'ala ce ma an faktun min shay'in fa huwa yufrifu to abin da ka bayar zai dawo muku da shi ba abin da zai kace bane zaka duk abin da ke cikin aljihunka in ka fito da shi ko ka fito da rabinsa ko ka fito da rubu'insa ka tabbatar da nan da wani lokaci wallahi Allah zai maida maka shi kuma idan Allah zai maida maka ka bashi dubu biyu dubu biyu zai baka Allah ya fi karfin haka Allah ya fi karfin haka ina zaton ko gwamnan Sokoto ka dan dauki galan din zuma ina da dan kwanon da bino ka kai masa ina ga abin da zaka samu a gurin sa ai ba ka dan bane in dai in dai ya ya tabbata halastaccen da ko ba ka ba ubangijin ya wuce shi duk abin da yake bayan mutu sa farko to يبدأ ya faɗa ne الذين ينفقون مالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صندوق صندوق من أسحاب كاشف فارغ من كتاب بقي فكما نجد والله يضاعفه يمن يشاء فهكا إلى وقت أن أي ناس لإلي ولا لإلي إيه من ذلك مشي ولا يعني جوزة يا ثلاثة إلى مرفوع وألا ni shawara kan baka samu kudi a cikin ah, eh? da kuka ayyana ne sai mun ga kashi ana kai ba wannan su uku sai kusa daga kai daga nan ka tafi a hankali don karka wasu su to Allah ka kulle ɗan karanta da su ayyuke don wani yanayi ya kamar nan eh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول محروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبا والله غني حليم يا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه شراب فأصاله وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سبحانك zama a shi ke ya ku ya ba haka ya